mutumina wai anya rayuwa za ta tafi a haka yarima yasir ya ce kamar ya nasu da ce idan san da kake ka faɗa mata yafi wannan satar kallon da kake dam kaban yarima ya faɗi sai dai a fuska ya tsana fuskar kawai yayi ya ce ban gane ba me kake so ka ce yar dariya nasir yayi ya ce yarinyar da ta taimake ka mana bilkis ina sane da yadda kake yawan binta da kallo kamar zaka haɗiye ta Harararsa yarima yasir yayi yana bata rai ya ce ba na son sharri Nasir ya dan tsagaita dariyar da yake kafin ya ce zancen gaskiya Yarima idan kana son ta wallahi kai magana kafin a yi da ita yarinyar nan dan ka aure ta baka fada ba wallahi ai ta cancanci fiye da hakan daga wajen ka. ni dama tun can na so a ce auren ta kai kuka tafi London karshen sakayyar da za ka yi mata kenan shiru Yarima ya sirye yana nazarin wannan babbar dama ce da zai sanar da Nasir asalin abin da ke tsakaninsa da Bilkis ko zai samu wata mafitar da zai bullo wa lamarin gabaki daya why are you silent nasir ya katse rima yasir da wannan tambayar dan numfasawa ya rima yasir yayi daga bisani ya ce matata ce cike da rashin fahimta nasir ya ce ban gane ba wace ce matarka bilkis yarima yasir ya furta hakan kai tsaye a firgice Nasir yake bin sa da kallo har ya kasa har ya kasa yadda da abin da kunnuwansa suka jiye masa yanzu cikin sauri yace me me kake nufi ban gane matarka ba ce yaushe kuka yi auren ko a london ka aure ta girgiza kai yarima yasir yayi kafin nan ya ce she is my first wife baki ɗaya nasir ya shiga rudani domin ya kasa fahimtar yarima da kyar ya ce ka sa ni a duhu yarima yasir ya ɗanyi shiru fo sekwanni kafin nan ya ce na aure bilkis tun muna su ni kuma na bukaci ta ɓoye maganar auren saboda wani dalili nawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Nasir ya furta hakan hankalinsa a tashe ya ce, Yarima ka san me ka aikata kuwa? Yarima Yasir ya ce kamar ya Nasir ya dafa goshi sannan ya ce ka cuce ta wallahi. Yarima Yasir ya dan fara shiga damuwa abinda Nasir din ke faɗa. Sai ga kamar ya aikata mugun abu a hankali ya ce, "Me yasa zaka ce haka?" Nasir ya ce, "To ta ina zan iya faɗar ga baki ɗaya laifinka ba tare da ka sanar da ni ta yanda aka kulla auren naku ba da kuma dalilin boyewar da kuka yi." Nan fa Yarima Yasir ya yi shiru yana mai faɗawa mai faɗawa kogin tunani tiryan tiryan abubuwa da dama suka rinka dawo masa tamkar yanzu ake yin sa a nitse bude buɗe baki yana kallon Nasir da ya zuba masa ido ya ce tun bayan dawowar bayan dawowar hankalina nan ya rinka bashi labarin abin da ya faru da yadda aka bashi aurenta sannan ya sanar da shi irin dawainiyar da ta yi da shi lokacin da yake halin mantau ko da ya tuna kansa bai manta da irin wahalar da ta yi da shi ba a haka da ya rinka bashi labari har kawo yanzu da suke tare numfashi mai karfi Nasir ya jawo ya dare a hankali ya ce ban taɓa ganin jaruma irin Bilkis ba wallahi baya ga haka kai kuma dan laifi ka yi laifi dole a faɗa maka gaskiya ko ba ka so da ka san cewar ka son Bilkis ta shiga matsala saboda makiyanka ai kamata yayi ka rinka kai mata ziyara can Switzerland kana duba ta akai-akai ka kuma sanar da mu ta yanda mu ma za mu rike ta yadda ya kamata amma sai ka yi shiru sam baka biyo ta hanyar da za ta saurare ka ba domin a farko ta nuna maka halin kyautatawa kai kuma sai ka nuna mata halin dan adam wato butulci me kake tsammanin za ta ji a ranta a dalilin gafa ta bar mahaifarta iyayenta da komai nata amma tun kafin ku bar kauyen ka ku bar kewayen kauyen su ka nuna mata cewar baka bukatar ta to taya kake so yanzu ta fahimce ka shiru yarima yasir yayi har ya gama sannan a natsaye ce duk abin da nayi yana da dalili ka fahimta mana na mata gorin ilimi ba wai dan ina nufin hakan har cikin zuciyata bane a'a nayi yi hakan ne domin ta zuciya kuma na ci nasara domin kuwa abubuwa da na gaggaya mata ya sa zuciyarta ta yi zafi har ta zuciya kan neman ilimi kashi yanzu sai dai ta koyarwa wasu bayan haka kuma na mata training yadda za ta kasance jaruma ko da a ce babu ni za ta iya tsayawa da kafafunta to alhamdulillah hakan ya yi aiki sosai kai abubuwa da dama idan na ce zan fayyace maka zaka sha mamaki ina sane da duk wani motsinta duk da ba ma tare nasir ya gyaɗa kai a natse yace kuma fa ka magana mai kyau to amma duk da haka ka san halin mata akwai nace akan abu da kuma sanya shi are. durkusawa durkusawa wada ba gajiyawa ba ce dole ka cire rawaninka sannan ka nuna mata cewa duk abin da ya faru laifinka ne ka ce ka ɗau laifin ka nuna tsantsar ka. ka mai da kanka tamkar wani bawa da ke gaban sarauniyarsa to insha Allahu idan ka bi matakan nan za ku daidaita murmushi ya rima ya yayi exactly abin da yake shirin yi kenan ko ma fiye da haka bai samu fuska bane kawai a fili ko ya ce no wonder my little tun tana tsimma take tare da kai har kawo yau bata canja ra'ayi ba ashe ba karamin kamu ka yi mata ba dariya nasir ya fashe da ita haɗi da faɗin wallahi bana san shari ni na san tunatarwa kawai na yi maka amma kai kam akan yan mata ai sai dai mu shafa maka lafiya kallo ɗaya ma sai yarinya sai yarinya ta faɗa maka dan guntun murmushi Yarima ya sirye yana bude ɗayan side din motar da suke jikinta yace kanka ake ji Nasir ya bude side din direba yana juya steering motar yace yanzu dai su ummi kawai ya rage su ji bayani Yarima ya sirye gida kai a natse yana ta tunanin inda zai fara amma me yasa tun kafin su tafi baka sanar da su ummi ba Nasir ya jefe shi da wannan tambayar Rima Yasir ya yatsa na fuska kafin ya ce ban san ta ya zan sanar da ummi ko mai martaba wannan labarin ba ban san kuma me za su ce ba Nasir ya ce I'm very sure ba abin da zai faru firin su ummi za su fahimce ka amma baka sani za su ji babu daɗi domin babu iyayen da za su so a ce yaron su yayi aure a wani wuri da ransu ba tare da sun sani ba kamata yayi tun a lokacin ka sanar da su kaga sai abin ya fi zuwa da sauki amma yanzu ma bata gagara ba insha Allah komai zai yi daidai i hope so yasar ya sarya furta hakan yana dan jingina da kujerar motar ya lumshe idanunsa Allah sarki Ummu ta sake duban sa a karo na uku ta ce ko dai akwai wani abu da kake son furta min ne Yarima ya sarya dan shafa sumar kansa a hankali kafin ya ce Ummi sorry da mamaki ta ce da kai me Yarima ya sarya ce na muku laifi ummi please ku yafe min kan ummi ya daure sosai hakan ya sa ta tattara hankalinta gabaki ɗaya kansa ta ce shikenan faɗa min shiru ya rima yasir yayi kamar ba zai magana ba haka dai ya daure ya ce ina da wata matar kafin safina a firgice ummi ta ja baya haɗi da zaro ido waje cikin ɗimbin mamaki ta ce wata matar me kake so ka ce yarima yasir ya dokar da kansa kasa yana dan cije lips ɗinsa kaɗan cikin aro jaramta ya ce ummi na yi aure shekara biyar baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ummi ta furta haka tana dafe kirji ta ce wasu iyayen ka sake yasir ta furta hakan kai tsaye domin abin ya fara ba ta tsoro girgiza kai yayi da sauri da kyar ummi ta haɗe wani abu da ya tokare mata wuya ta ce wace ce matar ummi kin santa shi ma ya ta amsa kai tsaye cike da rashin fahimta ta ce wa kenan bilkis ta ji ya furta hakan yadda kasar ruwa ya cinye ummi haka ta yi zuru kawai tana bin yarima yasir da wani irin kallo na ban mamaki gabaki ɗaya jijiyoyin kanta kasa motsi suka yi sai da Yarima ya ya dafa kafadarta kafin ta zabura da sauri tana girgiza kai ta ce wace Bilkis din kake nufi Yarima ya ya ce ummi wace ta taimake ni tsananin mamaki ne ya sake kashe ummi har muryar ta tayi sulo saboda rashin kuzari ta ce yanzu ka san da auren yarinyar nan akan ka tun farko ka boye min ka kyauta min kenan sai kuma ya ji wani iri da kyar ya iya bude baki a natse ya rinka bata labarin yadda abin ya faru tun farko har karshe da dalilin boye wannan sirrin numfashi ummi ta ja mai dumi a hankali ta ce wannan ba dabara ba ce yasir ka cutar da yarinyar mutane ka yi kokarin neman ka kokarin neman yafiyar ta kafin Allah ya kama ka da laifin wofintar da ita da kai alhalin tana a matsayin matarka hankalin Yarima Yasir ya tashi kwarai da jin furcin ummi take miƙe da sauri zai fice ummi ta dakatar da shi da faɗin ina zaka je Maiduguri ya bata amsa kai tsaye zuba masa ido ta yi baki ɗaya ba a natse yake ba hakan ya sa ta girgiza kai da sauri tace ce ba yanzu ba da mamaki ya ce wai ummi kina so na yi ta zama da laifin wani ne a kaina ummi tace ce a yadda kake yanzu nan kam a yanda kake yanzu nan kan ba zan amince ka tafi ba bayan haka ma dole ka je kai wa mai martaba wannan jawabin dan ni kam ban san ta inda zan bullo da lamarin ba Yarima Yasir ya cije lips kaɗan yana gida kai ya ce shikenan ummi yana ida faɗin haka ya juya da saurinsa baya so ma ta katse masa hanzari direct bangaren mai martaba ya nufa lokacin ya gama ganawa da wasu baki kenan sai aka ba shi izinin shiga yauwa yarima yanzu nake shirin dama a kira min kai cike da girmamawa yarima yasir ya zauna a gabansa yana tankwashe kafa ya ce gani abba mai martaba ya ce game da mai gurbin kujera ne ina so a sa ranar da zaka mai gurbi na wato ranar da za a naɗa ka a mulkin masarautar manaras hankalin yarima ya ne ya sake tashi har sai da sarki ya ce kana jina a dan sabar ya gida kai ba tare da ya fahimci sauran maganganun da yake ba shiru mai martaba yayi yana duban sa a tsanake can yace akwai abin da ke damun ka ne Irima ya da girgiza kai da sauri yace eh abba ta mamaki mai martaba ya ce me matsalar ka nan fa Irima ya yayi shiru yana juya abin da zai fito bakin sa ina ka. mai martaba ya sake furta masa hakan um abba dama na ce ina da wata matar bayan safina ya ida maganar yana dokar da kansa kasa shiru ne ya ratsa wajen baka jin tarin komai sai karar AC da mamaki Yarima Yasir ya dago kai sai kuma ya ga mai martaba ya zuba masa ido ya ga mai martaba ya zuba masa ido yana murmushi nan fa wani mamakin ya sake kama shi mai martaba ya dan gyaran murya kafin nan ya ce finally hasashe na ya zama gaskiya da matukar mamaki Yarima Yasir ya ce abba mai martaba ya gida kai yana murmushi ya ce tun ranar da ka gabatar da Bilkis a gare mu hankali na ya kasa yadda da abin da ka ce wai baiwar ka ce duk da a lokacin ba na iya magana amma ina iya fahimtar abin da yake faɗa har na yi nazari abu na farko da na fahimta maganar ka ba gaskiya ba ce a kan bilkis shine ya za a yi matar da ta taimake ka kuma ta zama baiwarka me yasa kai baka zame bawa a wajenta ba bayan haka da wani kuɗin ka siye ta na tabbata daga lokacin da ka kawo hayyacinka ba za ka kara koda kwana ɗaya inda ka tsinci kanka ba ba tare da ka nemo mafitar da za ta dawo da kai gida ba sannan ni na san ka da rashin san bayi a part ɗinka ma baka amince da kowa ya kai maka abinci ba bayan su haima. haka salika a bayi maza babu mai shiga ka sai Musa sauran kuwa sai ta kama dole daga karshe daga karshe kuma sai ka ce a part ɗinka za ta yi aiki kuma ka sa ta a makaranta duk a matsayin baiwa haba yarima ko da sauran za su yarda ni kam nayi maka farin sani ciki da bai na yi tunanin akwai aurenta a kanka especially ma irin reacting din da na gani daga ita yarinyar lokacin da kake bayyana mana ita a matsayin baiwarka na tabbata da baiwar gaske ce ma ba za ka lamunci ta biyo ka har cikin daulata ba amma a wannan rana kayi abin da ban fahimta daga gare kayi abin da ban fahimta daga gare ka ba shine me yasa ka boye asalin gaskiya? wannan dalili yasa har kawo yau nake kallon ku kawai na zuba ido na kuma kashe kunne na ji asalin gaskiya kuma a zuwan su gidan nan ma na fahimci yanayin ka a gare ta sai dai na sake kame baki na ne saboda kada na je kada na ji abin da nake zato ba haka bane ya salam yarima ya sare furta hakan a yana mai dafa kansa ga baki ɗaya kunyar dadi ta ishe shi kamar wanda ruwa ya cinye haka yake je ya ma kasa daga ido bare ya kalli mai martaba mai martaba ya sake faɗaɗa murmushinsa ya ce kai nake jira ka sanar da ni dalilin ɓoye gaskiyar da kai omo Irima ya ya sake furta hakan a ransa. Yana mai cije lips ɗinsa da karfi, da kyar ya iya ɗago kansa, sai dai bai iya haɗa ido da shi ba. Yana kallon wani gefen da kyar ya fara lissafo masa dalilin da yasa ya ɓoye asalin abin da ke tsakaninsa da Bilkis. Cikin gamsuwa mai martaba ya kiɗa kai kafin nan ya ce, Wannan dabara ce mai kyau domin shi maki a kullum. Wata ƴar kofa kaɗan yake nema daga wajenka ya yi maka illa, sannan kuma ka yi laifi domin ka cutar da zuciyarta. yarinyar nan ba wanda ta sani a duk faɗin garin nan sama da kai a dalilinka ta baro mahaifarta bata san waye kai ba bata san asalinka ba ta amince da kai a lokacin da kowa ya guje ka ta jure wulakanci da rabuwa da ƴan uwanta duk a dalilin ka. mistake na farko da ka fara tafkawa shine da ka nuna mata cewa ita din ba komai bace wannan shi yafi komai kona rai yanzu kam zabi ya rage gare ka gyara alakar ku saboda a samu damar haɗe tarayyar Suhaima a haɗe tariyar Suhaima da taku daga nan a je har can ƙauyen nasu domin tsara da iyayenta sosai Yarima ya ya gamsu da bayanin mai martaba kuma ya ji sanyi a ransa ji yake tamkar an sauke masa kaya yanzu abin da ya rage masa shine daidaita da Bilkis kiran magarba ne ya tayar da su daga wajen don zuwa masallaci la'asar sosai su Bilkis suka isa garin Borno tun daga can masarautar aka turo motar da za ta ɗauke su daga airport shi yasa suna sauka ba bata lokaci suka shige ciki an yi musu tarba ta musamman in nano uwar gidan mai martaba mahaifiyar su ummi kakar su yarima ya yasir nan da anti zinat farar tsohuwa mai kirki da farin dattako mahaifin su ummi wanda har yanzu shine ke mulkar masarautar manila ta barno kuɗi dajin daɗi kuɗi da jin daɗi shine nan ya ɓoye tsofinsu yana da sauran matansa uku da kwarkwarorinsa ɓangaren innano suka wuce Ga gabaki ɗayansu in nano na kujerarta na kasaita ta tarbe su da fara'a anti Zinat ta rungume ta da fara'a ita ma ta ce I miss you kakata in nano ta yi murmushi tana da tana dafa kan anti Zinat ta ce da fatan kun iso lafiya Alhamdulillah anti Zinat ta furta hakan tana zama a gefen ta. Minal ta karaso da sauri tana dafa kafadarta ta ce tsohuwa ina tsohonki in nanu ta ce aike ce tsohuwar kuma wannan sabon jinin saurayin naki zan aura dariya suka yi su nan suka fara hirar su kamar yadda suka saba suhaima da ta shigo daga baya dama waya ta gama yi da sahibinta nasir ta karasa wajen innano da sauri tana rungumo ta tace tsohuwa mai ran karfe kici zamanin ki kici na wasu innano ce shi yasa zan aure naki mijin ai turo baki suhaima ta yi ta ce haba me zai yi da tsohuwa kuma tabdijam ita ma dariya ta saka mata bilkis na gefe sai dai ta yi murmushi kawai tana kallon yanayin mulkin da ake na masarautar gabaki daya ya sha bamban da na masarautar su yarima kenan kowace masarautar da nata tsarin kenan ita ce Bilkis din Innano ta tambaya tana kallon Bilkis Bilkis ta danyi murmushi tana sake gaishe da Innano ta amsa da fara'a ta ce ya kenan amaryar mu da mamaki duk suka kalli Innano Innano ta ce ko ba ita bace matar yarima dam gaban Bilkis ya fadi Anti Zinat kuwa kasa magana ta yi ita ba ta ce eh ko a'a ba domin ba ta so ta zamo mai magana biyu saboda ta san nan kusa asalin gaskiyar za ta bayyana kowa ya san Bilkis a matsayin matar Yarima nan ya zo yake bani labarinta Bilkis Bilkis Bilkis Bilkis Bilkis na ce to wai wace ce Bilkis din nan sai samar salamar da aka yi ne ta katse surutun da Innano ta fara yi Uncle Bash mutsaf ya bar hakan yana miƙewa da sauri suka yi shaking hand suna gaisawa Minal ta ce sai me saboda ta zuke ta ji karshen labarin haka ma su haima da duk ta buɗe kunnuwa tana son jin gulma anti Zina ta ce ku je ɗaki ku huta minal Bilkis tashi ku je dama hakan take so tun kafin ta ambaci sunanta ma ta miƙe da sauri hakan ya ji hankalin Uncle Bash da zari glass ɗin idanunsa ina wuni minal ta gaishe shi da fara'a ya amsa shi ma da fara'ar ganin haka ita ma Bilkis ta gaishe shi tana dauke kai Bilkis ko ya furta hakan kai tsaye da mamaki ta juyo tana kallon sa Minal ta ja hannun Bilkis da sauri suka bar wajen Anti zainab ta janye kallonta daga kan Minal tana duban Uncle Bash da ya bas da ya bisa da kallo ta ce Bash ashe kana gari Bash Uncle Bash ya zauna akan kujera ya ce labarin zuwan ku naji na fasa tafiya da tuni ina Egypt murmushi ta yi masa tana gyada kai wayar Sahima ce ta sake yin ƙara hakan yasa ta miƙe tana zuci zucin ta dawo ta ji abin da Innano za ta ce akan yayan nata dan sauran maza da matan gidan suka rinka shigowa bangaren innanu ana gaisawa tuni falon ya cika sai hira ake gwanin ban sha'awa yaran gidan kaf kansu a haɗe tamkar ba a gidan sarauta ba babu wannan mugun halin idan ma akwai to kaɗan ne jikoki da yara duk an taru a ɗakin innano ana nishaɗi minal ta zuba wa bilkis ido tana binta da kallo bilkis da ta gama shiryawa za ta kwanta ta ce ko na canza ne minal da girgiza kai da sauri kafin nan ta ce kawai ina tunani ne bilkis ta ce akan me dan numfashi minal ta ja tana mikewa ta tura kofar ɗakin su bata so kowa ya ji dan ta san su haima ba nisa ta yi ba ita dai bilkis sai kallonta ita ma take da mamaki a hankali minal ta ce how i wish cikin rashin fahimta bilkis ta ce me kike nufi minal ta ce ina ma a ce abin da innano ta faɗa ya zama gaskiya ta nafi kowa murna wallahi gaban bilkis ne ya sake faɗuwa ta san dai akan maganar ɗazu ce amma a fili ta yamutsa fuska ta ce wace maganar minal ta ce amaryar uncle wai mana ina ma a ce ki zama amaryar sa? wayyo Allah da na fi kowa farin ciki wallahi hararar ta kawai Bilkis ta yi tana dauke kai ta juya mata baya baki da kunya minal kut saboda me minal da furta hakan da sauri Bilkis ta ce uncle ɗinki ne ba Allah ya sa ya ji ki kan bakinta minal ta yi da sauri tana dafa kafadar Bilkis ta baya ta ce don Allah kar ki faɗa masa kin ji Bilkis ta banza da ita bata ce mata komai ba Minal ta ce haba mana Dr. B sorry wasa ma nake dan murmushi Bilkis ta kafin ta ce kin gani bacci nake ji ba za ki faɗa ba ko Minal ta sake tambaya naji Bilkis ta furta hakan a takaice thanks Minal ta furta hakan tana komawa ɗayan bed ɗin da ke kusa da inda Bilkis ta kwanta. Shiru Bilkis ta kamar mai bacci, hakan ya sa Minal ta kama bakinta. Zatanta bacci ne, ta kwanta yi shi yasa ita ma ta rufe ido kawai take take bacci ya dauke ta Bilkis ko bude ido ta yi cikin wannan duhu tana tunanin abubuwa da suke faruwa da ita tamkar a mafarki yanzu kam tunanin mahaifinta take a har gobe tana tuna mahaifarta da 'yan uwanta har ma da mahaifinta da sauran yaran kishiyar babarsu duk matamanci da su ba suna ranta har kwanan gobe babu wanda babu yanda ta iya ni shi yasa ta danne sai dai a can cikin ranta tana fama da kewar su ainun so take da gansu sai dai abin da ya fi ɗaga mata hankali shine ta ina za su bullo ta wani gari suka fito daga dajin su ta ina kuma za su je ta ina kuma za su bi su wuce wannan dajin mai mugun hatsarin da suka fito ya salam take mutumin da ya taimaka musu ya faɗo mata a rai ko a wani hali yake yanzu shekara biyar ba banza ba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 mai anya rayuwa